radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirshirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da shirin na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 29 ga watan janairu na shekara ta 2024 wanda ya daidai da 16 ga watan rajab na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan janairun shekara ta 1921 turawan ingila 'yan mulkin mallaka suka ɗora sarki faisal na ɗaya dan sarki aliyu bin hussein wanda aka fi sanin sa da sharifu makka akan kujerar sarautar iraki kafin wannan lokacin da a lokacin yakin duniya na daya turawa sun yi wa sharif maka alkawalin za su ba shi sarauta yankin hijaz idan ya taimaka masu wajen yakar daular usmaniya amma turawan ba su cika alkawalin da suka ɗauka ma sharif maka ba inda bayan yakin da kuma bayan faɗuwar daular usmaniya maimakon taimaka masa sai suka taimaka wa sa'ud ya kori sharifin maka ɗin daga hijaz baki ɗaya daga nan kuma turawa suka ce za su saka masa ne kawai ta hanyar ɗora ɗansa faisal a matsayin sarkin kasar iraki wadda a lokacin take irkashin mulkin mallaka na turawa faisal ya rasu a shekarar ta 1933 yana hidima ga turawan ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi farfesa muhammad abdulsalam fitaccen masanin kimiyyar lissafi a duniya dan kasar pakistan tun yana shekaru ashirin a duniya ya karbi digiri na farko a bangaren ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar punjab daga nan kuma muhammad abdulsalam ya nufi jami'ar cambridge ta kasar birtaniya ya kammala karatun digiri na biyu da na uku a bangaren kimiyyar lissafi shine ya kafa babbar cibiyar binciken ilimin kimiyya ta ictp a shekara ta 1964 a kasar italiya a shekara ta 1979 an ba shi kyautar nobel ta binciken ilimin kimiyya ya kuma rasu a shekara ta 1996 da ƙarshen masu rarrai kun san cewa shekaru 45 suka gabata a rana irin ta yau wato rana ta uku da fara zaman dirshan wanda manyan malaman addini a iran suke yi domin tilasta wa firaminista shafar bakhtiyar baiwa margayi imam kumeni damar dawowa gida daga kasar faransa ƙungiyoyi da dama sun nuna goyon bayansu ga malaman addini wanda hakan ya tilasta wa firaminista amincewa da shigowar marigayi imam khomeini cikin kasar iran daga kasar faransa da haka kuma aka kawo ƙarshen zaman darshan sannan aka kafa kwamitin tsara shigowar marigayi imam khomeini da kuma shirya masa gagarumar tarba a birnin tehran fadar mulkin kasar iran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 to jerin shirshirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran iran ta ce ba ta da wata alaka da harin da ya kashe sojojin amurka guda uku a iyakar jordan da kuma syria. ƙungiyar ƙasashen larabawa ta fara wani taron nazarin hukuncin kotun icj kan isra'ila a fagen wasanni za a ji cewa jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma gine sun tsallake zuwa wasan gabda na kusa da na karshe a gasar cin kofin kwallon kafa na afirka To yanzu ga cikakkun labaran Iran ta ce ba ta da wata alaka da harin da ya sanadin mutuwar wasu sojojin Amurka da kuma jikatar wasu a iyakar Jordan da kuma Syria. Tawagar dindindin ta Iran din a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jamhuriyar musulunci ba ta da wata rawa a waɗannan har-haren da aka kai sansanin na Amurka. Wakilin jamhuriyar musulunci ta Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida wa kamfanin labaran Irna cewa akwai rikici tsakanin dakarun Amurka da ƙungiyoyin gwagwarmaya a yankin waɗanda ke mayar da martani ga hare ramuwar gayya tawagar iran a majalisar ɗinkin duniya ɗin da ta fitar da wannan sanarwar ne a daidai lokacin da wasu daga cikin masu sukar gwamnatin shugaban amurka joe biden da 'yan jam'iyyar republican masu ra'ayin riƙau ke kokarin danganta harin da aka kai sansanin altaf da iran harin da aka kai sansanin sojin na amurka da jirage marasa matuka akan iyakar jordan da kuma syria ya yi sanadiyar mutuwar su amurka uku tare da jikatar wasu kimanin talatin na daban ƙungiyar ƙasashen larabawa ta fara wani taro domin nazarin hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta icj ta yanke wanda ya buƙaci isra'ila ta hana duk wani abu mai kama da kisan kare dangi a zirin gaza taron a matakin wakilan ƙasashen ƙungiyar na dindindin a ƙungiyar wanda maroko ke jagoranta na gudana ne bisa buƙatar palestinu tare da haɗin gwiwar ƙasashen masar da jordan da kuma wasu na larabawa manufar taron shine ya bayyana matsayinsu game da buƙatar da kotun ta ƙasa da ƙasa icj ta fitar na buƙatar isra'ila ta ɗauki matakan da suka dace cikin ɗan lokaci na mutunta yarjejeniyar shekarar 1948 na karewa da kuma kaucewa aikata kisan kare dangi kotun hukunta manyan laifukan dai ta icj ta bada wannan umarni ne akan karar da afirka ta kudu ta shigar kan cewa isra'ila na yi wa falastinawa kisan kare dangi alƙallon kotun dai ba su ambato isra'ila ta dakatar da hararanta ba sai dai sun dage kan cewa dole isra'ila ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta kaucewa kashewa da kuma jikata fararen hula ko kuma jefa mutanen gaza cikin mawuyacin yanayi na rayuwa to jama'a labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran jama'ar kasashen nan na sahel guda uku mali burkina faso da kuma nijar na murnar matakin da kasashen suka ɗauka na ɗar ma'aniyar ficewa daga ƙungiyar ecowas hakan dama na ɗaya daga cikin abin da jama'ar kasashen suka yi ta shira tun bayan da suka shiga takun tsaka da ƙungiyar ta ecowas bayan juyi mulkin da su suka yi a kasashen nasu a ranar jiya lahadi ne 28 ga watan janairu kasashen burkina faso niger da kuma mali suka fitar da wata sanarwa bi da bi domin bayyana matakin raba gari da ƙungiyar ta ci gaban tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da ecowas ko kuma sai da yawo kasashen sun zargi kungiyar da zama 'yar amshin shatan kasashen yammacin duniya domin cin amanar kasashe mambobinta haka kuma kungiyar ba ta ɗauki wasu matakai ba na taimaka musu a lokacin da suke fama da matsalolin tsaro na ta'addanci to a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa ta afirka da ke gudana a ivory coast kasashen gini da jamhuriyar demokaradiyyar congo sun samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen dab da na kusa da na karshe. gini ta kai wannan matakin ne bayan lalasa equatorial gini da ci daya da nema a wasan da suka buga jiya lahadi a nata bangaren jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi waje da masar a gasar ta afcon ta 2023 a bugun daga kai sai mai tsaron gida takwas da bakwai bayan sun tashi kunnen doki daya da daya a lokutan da aka kayyade na wasan yau litinin idan an jima can da yamma za a ci gaba da fafatawar neman zuwa zagayen quarter finals inda cape za ta kara da mauritania sai kuma senegal wacce za ta fafata da ivory coast mai masaukin baki to jama'a karshen labaran duniyar kenan to marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da labarin wasannin mako labaran wasannin mako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu wari Assalamu alaikum. Matasa da sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Wanda a cikin sami kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wari sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar afirka kuma za ku ji cewa yanzu aka dai tafiya ta yi nisa a gasar kwallon kafashin kofin nahiyar afirka afcon a takaice da ake gudanarwa a kasar ivory coast inda yanzu aka aka buga wasanni daban-daban tun daga ranar asabar da wanda aka buga jiya lahadi da kuma wanda za a buga a yau litinin to bari mu ji kaɗan daga inda aka kwana wasan da aka buga a ranar asabar dai da ta wuce kasar angola ta halasta namibia da cibi da babu sai kuma a najeriya inda ta yallasa kamaru da ci biyu da babu sai kuma a jiya lahadi an kara tsakanin equatorial gini da gini bisau sai kuma masar da congo yayin da kevet take ce reni da murtaniya ita kuwa kasar senegal ta kara ne da masaukin baki wato ivory coast yanzu najeriya da angola za su kara a wasa na gaba tunda dukkansu sun kai matakin kusa da dab da na ƙarshe. a kan haka sun tabi Umar Yunus mai shirya kan harkokin wasanni a garin Jos na jihar Plateau domin jin irin fashin bakin sa game da yadda gasar ke gudana sai kada baki ya ce. To wannan karan gana ba su ma kai ko ina ba kamar shi yanzu Najeriya ta yi waje da su. idan da suna da ɗan ƙarfi sosai ba mamaki da sun ba Najeriya mamaki duk da dai shi wasan hamayya haka yake zai iya yiwuwa ba ka da ƙarfin amma kuma ka yi galaba akan wanda ya fi ka ƙarfi saboda wannan hamayyar. to wasannin da najeriya za ta buga yanzu nan gaba ko in ce wasan da za ta buga nan gaba ba na hamayya ba ne na gogayya ne tsakaninta da duk wata ƙasa da ta haɗu da ita kuma na ganin za su yi nisa idan suka saba hanya da senegal ko Maroko har zuwa wasan ƙarshe idan suka haɗu da senegal ko da Maroko, to ba na tunanin cewa najeriya za ta iya galaba a kansu sai dai in wani abu ya faru amma don sauran galibi su angola ne da kuma nake ganin su kevat wanda nake tunanin ita ma za ta iya tsallakawa zagaye na gaba da sauransu suna da kyau suna da fahimtar juna suna buga ta leda sosai to amma akwai stage inda za a iya kaiwa a najeriya ta yi amfani da manya-manyan 'yan wasanta manya-manyan suna da ke cikin tawagata ta danne kasar da bata kai ta manya-manyan 'yan wasa ba daman kwallon kafa haka ta gada. To kome me ka ce game da irin rawar da 'yan wasan Najeriya suka taka kuma me haka yanke nufi? Wasan Najeriya da Kamaru shine wasa mafi ƙayatarwa da su Super Eagles din suka buga kawo yanzu. Kuma wani muhimmin abu shine a wasannin da suka buga guda biyu na baya-bayan nan ba jefa musu kwallo ko guda ɗaya ba kuma sun iya cin kwallaye har guda biyu a kowane wasan. So wannan wata alama ce da take nuna cewa a tawagar tana samun ci gaba daga inda ta faru a wasansu na farko bai kai na biyu ba na biyu kuma bai kai na uku ba to gashi kuma na hudu kuma ya fi sauran kaga alama cewa uh, suna ƙara ƙarfi suna ƙara fahimtar juna kuma suna ƙara uh, sakewa da juna da kuma buga wasan yadda ya kamata sai dai kuma ba wai ƙarfinsu ba ne zunzulutu ya yi nasara a kan kamaru a kamarun ba su da ƙarfi kamar yadda aka saba duk da dai wasa ne na hamayya kowa ya san duk duniyar ƙwallon ƙafa najeriya ba ta da abokiyar hamayya kamar kamaru da ghana wato kasashe masu makwabtaka da ita sannan kuma su ne manya-manyan masu hamayya da ita a kwallon kafa a gaishe ka Umar Yunus a cikin wannan gudunmuwa da ka bayar a cikin shirin namu. Yanzu kuma sai mu karkata zuwa yankin Asiya inda za ku ji cewa a ci gaba wasan da ake bugawa gasar kwallon kafacin kofin Asiya yanzu haka da ya tafiya ta fara nisa inda a jiya Lahadi an kara tsakanin Australia da kuma Indonesia sai kuma Tajikistan ta kara da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a yau litinin kuma za a buga tsakanin iraki da jordan sai kuma kasar qatar da yankin falastinu a gobe talata kuma ake ce raini tsakanin uzbekistan da kuma kasar thailand kasar saudiya za ta kara da koriya ta kudu yayin da a jibi laraba imirika ya kai mu kuma za a buga tsakanin bahrain da japan sai kuma iran take ce raini da kasar syria to yanzu dai a rukunin a kasar qatar ce ke da maki tara a saman tebur sai tajikistan da maki hudu a matsayin ta biyu rukunin biyu kuwa kasar australia ce da maki bakwai a saman tebur sai kuma uzbekistan da maki biyar sai kuma mu je rukunin c inda iran take jan ragamar wato rukunin da maki tara a saman tebur sai kuma haɗaɗɗiyar daular laraba ke da maki biyu ko ko hudu a matsayin ta biyu a rukunin d kuma kasar iraki ce ke da maki tara sai kuma japan ke bi mata maki shida sai rukunin e inda bahrain ke jagoranta da maki shida sai koriya ta kudu da maki biyar a rukunin f kuwa kasar saudi arabia ce ke saman tebur da maki bakwai sai kuma thailand ke bi mata da maki biyar a matsayin ta biyu to idan muka karkata nahiyar turai kuma za ku ci cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta zarce Manchester City a samun kuɗin shiga inda ta zama kungiya ta farko wajen samun kuɗi kamar yadda kamfanin Deloitte ya bayyana. Real ta samu kuɗin da suka kai euro miliyan 831 kimanin fan miliyan 710 kenan wanda hakan ya sa ta zama ta daya a samun kudin shiga a kakar shekara ta 2022 da 23 da ta gabata. City ta dawo matsayi na biyu duk da cewa ta samu kudi da suka kai euro miliyan 826 kwatankwacin fan miliyan 705.6 wanda nasarar daukar FA da Premier da Champions League ta kai su. kudin shigar da kungiyoyi 20 suka samu ya karu da kashi 14 ya kai euro biliyan 10.5 da ya da fan biliyan 8.97 da bakwai. Britain na tattaunawa kan sayan dan wasan Ingila Kernin duasbury mai shekara 25 da ke taka leda a Lasita City. Ƙungiyar na son fan miliyan 30 akan dan wasan kafin ta sake shi. Tottenham na ƙoƙarin gabatar da tayin fan miliyan 80 kan dan wasan ingila ɗin mai shekara 23 da ke buga da ke buga tsakiya kocin liverpool jogin club zai yi murabus daga mukamin sa karshen wannan kakar yana cewa ya fara gajiya da aikin a watan oktoban shekara 2025 ne liverpool ta ɗauki club kuma kwanta ragin sa za ta ƙare ne a shekara ta 2026 ya lashe champions league shekara ta 2019 kafin daga baya ya ci wa liverpool premier na farko a cikin shekara 30 wato a shekara ta 2019 da kuma 2020 to ma saurare duka duka iya abin da suka nan a cikin shirin gan lokacin a ranar mu barin jarin zamu shirin sai a tarbe wani sabon shirin domin jin mu dauke da sa'adan dan shirye-shirye amma kafin na amma da wanda suka tallafa shirin kammala musamman Umar Yunus da ya gabatar mana da sharhi kan harkokin wasanni da suka wakana a yanzu haka ko kuma game da harkokin wasanni ni ma da mushin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. To labarin wasannin mako kenan yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ma saurare ba tare bata lokaci bari in koma gefen hada ku da Bahadur Muradu Kwan domin jin irin wakar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai saurare lafiya. چی بود بیشی خدا شکرانه بید بود بیشی خدا شکرانه بید بود شکرانه بید بود کسم زانا زفید بربریم سر شانا شکرانه بید بود کسم زانا زفید بربریم سر a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato wwwtahusatv 1ng a huta lafiya. سخمه بپوشی کیو بپوشی masu saurare da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu lafiya